Bismillahir Rahmanir Rahim. Haske kashi na arba'in. Hajiya Zayya. Cikin sanda ta fito daga gadin ta tsaya, sannan ta daga wayarta ta aika wa da ɗan kwararru kira. Dangin uku ya daga yana mata kirari kamar kullum. Wani aiki nake so na baka ɗan kwararru. Daga ɗaya ɓangaren ɗan kwararru ya gyaɗa kansa. Ina jin ki Hajaju. Wa kike so na tsire miki shi da ransa? So nake ka kawar min da Abba Suya. don ina zargin sa da juya wa ‘yata tunani a kaina. Dan kwararo ya zaro ido, sannan ya sauke waye daga sa ya kalli screen ɗin. A ransa yake faɗin lalle Hajiya Zaiya ba ta da hankali. Yau a shi da rashin hankalin sa ya fita. Shi karamin alhaki ne zai kawar da Abba Suya? Amma a zahiri sai ya kara wayar a sa sannan ya ce Hajiya Suya fa. Kin dai san waye Suya? Hajiya Zayya ta ja tsaki. Eh Suya, shi nake so ka kawar min ba wani ba. Idan kuma ba za ka iya ba ka sanar min tun wurin da nemi wanda zai iya na biya shi. Dan kwararo ya dariyar keta ba komai hajiya zan je na aika shi kuma daga na aika shi zan kira ki na sanar da ki daga haka ta kashe wayar zuciyarta cike da fatan ganin bayan suya dan kwararo ya lalubo sigarin ya saka a bakin sa sannan ya miƙe yana kista a shana ban taɓa sanin cewa hajiya zai ba ta da hankali ba sai yau duk iskanci na ai suya ya girme min a wannan fannin da na je na tunkari suya ai gwara na kwanta akan titi mota ta take ni yana wannan surutan nasa ya bar kangon da ya saba zama a ciki yana cakewa sannan kai tsaye nufi dabar abba suya da ya samu yaran suya suka bar shi ya shiga a gaban suya ya zauna yana kau da kai da aka da hada ido da suya sai mutum ya shirya suya wata magana nake tafi da ita hajiya zayya ta kira ni ta ce wai tana so na kashe mata kai ni kuma sai na nuna mata cewa zan yi haka ne naga gwara na zo na sanar da kai don ka san abin yi suya da ke kishin gida ya miƙe zaune ni zayya take so ta kashe eh haka ta ce wai tana zargin ka da juyar mata da tunanin ya kuma kwanaki ma ta kira ni ta ce tana so na je na kashe mata tayyab amma ko da na je ban kashe shi ba na dai yi masa sara a inda na san zai jiga ta lalle zayya ta shahara suya ya faɗa sannan ya yi shiru can kuma sai ya ce ka san abin da za a yi idan an jima ka kira ta ka ce mata ka cika aikin da ka saka ta ni kuma zan tashe ta daga aiki an gama suya dan kwararo ya faɗa yana miƙewa tsaye sannan ya fice suya ya ci gaba da juya lamarin a ransa sannan ya kwafa ya sayar da zai yi da zayya wayarsa ya fitar sannan ya aika wa da lambar Dina kira. Dina saɓanin kullum da suka saba zama a falo da daddare yau suna gadin ne kasancewa yau su umu sun yi baƙi ne shi yasa suka fito daga falo suka zauna a gadin ɗin da ke ɗauke da haske ta ko'ina cikin neman tsokana Hamad ya gyara zamansa akan kujerar da yake sannan ya taɓo ikira da ke zaune kusa da shi tana jijjiga kafarta tare da danna wayarta kallonsa ta yi sannan ta ɗage masa gira cikin alamun tambaya za ki iya irin wannan rawar ya faɗa yana nuna mata wayarsa ikra ta kama baki ni ikra amma tarfa min asiri so kake na ya karye a rasa mai dora ni ita ma gani tai za ta iya amma da kyalkyale da dariya dina da ke kusa da ita ta cewa ce ce nora jarumin indiyan nan kina ganin wannan mata yadda kika san bata da kashi a jikinta ita ma dinan dariya tai mata kin taba ganin mutumin da bashi da kashi rawa exercise ne kawai ke ma idan kika dage zaki iya a'a bana so na iya Dina ta yi dariya, kuma a lokacin ne wayarta da ke aje a gefenta ta yi ringin. Ta duba, ta ga wannan namba ce da take kiranta tun yau da rana. Ta ja tsaki, dan a tunaninta Mr. Chizova ne. ke kuma sai ta ji alamun shigowar saƙo, dan haka ta duba saƙon. Barka da dare ƙaunar abbanta. Shin ke shirya haɗuwa da mahaifinki na gaskiya? Shiru kawai ta tana ƙara maimaita karanta rubutun. Ta karanta ta ƙara karantawa. Sai a lokacin ta fahimci abin da saƙon ke nufi. Saƙo ne daga mutumin da take zaton shi ne mahaifinta. ta miƙe tsaye ta ci gaba da kallon fuskar wayar. Sef da ya lura da ita ne ya mata magana. Dina, hmm? ta amsa kamar da ta fita daga hayyacinta. Lafiya kike? Kanta ta yaɗa masa, sannan ba tare da ta sake cewa komai ba, ta bar wurin. Kawai sai ta hau titin fita daga gidan. Sai da ta tabbatar babu wanda ke kusa da inda take, sannan ta ɗaga wayarta ta aika wa da lambar da ta turo mata saƙon kira. Da kowane bugu da waya take yi da ƙara dokawa da ƙirjinta ke yi. Tuni idanunta ya tara ruwa, yana neman kwarmin da zai biya sako a lokacin da aka daga kiran zuciyarta ta buga da mugun ƙarfi. ta yadda har sai da ta ji bugun zuciyarta ta a cikin kunnenta. shiru ya ratsa tsakaninta da shi hello ta faɗa cikin raunin murya daga ɗaya ɓangaren suya ya ɗaga kansa sama yana jin farin ciki na cika kowane saƙo da lungu na zuciyarsa kan nasa ya sauke sannan sai ta murya sai ya ce ƙaunar abbanta murya tasa ta fito cikin sanyi da shi kansa bai san yana da shi ba daga ɗaya ɓangaren dina ta limshe idanta ruwan da ya tara a idonta na sakowa da gudu. Abba, ta ji sunan ya kwace daga bakinta. su ya rintse idonsa sannan ya cije leɓensa na ƙasa. na'amdina Abba ina so na ganka, ta faɗa da dukan gaskiyarta, saboda muryarsa kawai da ta ji, ta sa ta ƙara tabbatarwa da cewa wannan da take waya da shi shine mahaifinta. Za ki gani ‘yar Abba, gobe da yadda Allah za ki gani. Kasa cewa komai ta, sauke wayar, sannan ta zube gwiwoyinta kan kwalta. ta fashe da kuka mai ƙarfi me yasa rayuwa za ta yi mata haka me yasa suraj tsaye yake a gaban dressing miro sanye cikin uniform ɗinsa na aiki kasancewar bayan hutun sati biyu da ya ɗauka sai yau zai koma bakin aiki yayin da fa'ike tsaye a gabansa tana ɓalle masa button ɗin kayan taku biyu ta baya tana murmushi tana kuma ƙare masa kallo yi kyau mon prince suraj ya kai hannu ya shafa siririn gashin bakinsa sannan ya gyara tsayawarsa yana saka hula kayan a kansa wai da gaske ya tambaya yana kallon ta ta sake wanda ya ƙara kusanta ta da shi da gaske tsaya ne mana hoto ta faɗa tana neman wayarta a kan miro wayar ta ɗauka sannan ta juya ta yi fesin mira yayin da shi kuma yake tsaye a bayanta Hula kansa ya cire ya saka mata a kanta sannan ya kewaye ta da hannayensa ya rage tsawonsa tare da ɗora kansa akan kafaɗarta ta yi murmushi sannan ta ɗauke su a hoto ta cikin miro har da su rikodin bidiyo Ya kamata na sauya miki waya Mrs. Inspector. Ya faɗa a sanda ya sake ta, ta juya tana cire hularsa a kanta. Me yasa? Wayar ta fa kalau take. Ni ma ban ce ba ta da lafiya ba. Kawai dai naga kamar ta tsufa ne. Dan haka zan sauya miki waya. Tsayinta ta ƙara ta hanyar ɗage kafafunta sama. Ta kai hannunta za ta saka masa hular. Yayin da shi kuma ya riƙe waist ɗinta a ƙoƙarinsa na taimaka mata. Sai da ta saka masa hular sannan ta dawo ta tsaya akan kafafunta. Mu je ki raka ni. Ya faɗa yana kama hannunta. tare suka fita daga ɗakin har zuwa falo sannan a ƙofar falon ya ce ta tsaya rakiya ta isa iyaka na ya kamata ki bani wani abin da hana dawo daga gurin aiki zai sa ni ta tunaninki idanunta ta juya cikin tunani me kake so na baka komai ma ya amsa yana murza hannunta na dama da ke cikin nasa ta yi murmushi sannan a hankali ta sambaci gefen fuskarsa Allah ya tsare sannan ya kiyaye ya kuma damun da kai lafiya mun prince na gode mrs inspector sam sai na dawo hannu ta ɗaga masa shi kuma juya ya fita abu na farko da ya fara yi bayan isa ofis ɗinsa shine bin diddikin zancen kes ɗin su tauƙen saboda hutun da ya ɗauka ne sa ya damƙa aikin a hannun mataimakinsa kuma bayan da mataimakin nasa ya zo ya ba shi bayanan da yake ɗauke da su sai ya kira tauƙen sannan ya sanar masa da cewa yana son ganin sa idan ba damuwa ba tare da ɓata lokaci ba kuwa sai gashi ya zo ya ba shi wuri ya zauna sannan ya fara da sanar masa da abin da bincikensu ya nuna a batun gaskiya a ga mataimaki na yayi bincike akan layin da aka yi amfani da shi wurin turo maka da wannan nan sai dai kuma abin da binciken ya nuna shine layin an yi masa rajista tun daga kamfani ma'ana layukan tsofaffi ne an jima da fara amfani da su sannan a halin da ake ciki ma ba sa aiki na haka game da wannan ba mu samu komai ba sai dai akwai wani abu da nake so mu yi magana a kai Taukir ya gyara zaman sa yana faɗin ina jin ka sam Suraji naɗe hannayensa yana faɗin Ka ce kana zargin akwai alaƙa tsakanin harin da aka kai wa dadi da kuma saƙon da ake turo maka. Haka nake tunani. To wani action kuka ɗauka a sanda aka kawo dadi farmaki? Toƙira ya girgiza kansa. Hajiya ce ba ta so a zo ana ɗaga maganar. Ta ce duk wanda ya cutar mata da ɗa ya je shi da Allah. Amma ko ni kaina na so sanarwa 'yan sanda batun. Suraj ya gyaɗa kansa kafin ya shiru yana shafa kansa can kuma sai ya ce ya kamata mu binciki lamarin farmakin da aka kai masa. Idan muka yi sa'a sai ka ga mun isa ga ainihin mai laifin. tauke da ya gyaɗa kansa. Amma Sam dole binciken ya zama na sirri. Ma'ana ba na so kowa ya sani daga ni sai kai. Wannan ba matsala ba ce a ga. Insha Allah za mu samu abin da ake so. Ganin tauƙin ɗin ya miƙe sa shi ma Suraj ya miƙe. Ya miƙa masa hannu suka gaisa sannan ya masa sallama ya tafi. Har ya koma kamfani tunanin wannan sarƙaƙiyar bai bar ransa ba. Dina. Cike da taraddadi ta faka motar ta kofar gidan da mai amsa sunan abbanta ya faɗa mata cewa a nan ne za su haɗu. kuma ko bayan da ta faka motar sai da ta kwashe tsawon mintuna biyu tana zaune a cikin motar kafin ta shaki iska ta farzar ta ɗauki wayarta sannan ta buɗe motar ta fito sanye take da wata farar gown an yi wa rigar firintin wasu ƙananan baƙaƙen flowers saɓanin yadda ta saba fita a kullum yau kanta yafe yake da veil ƙafa ta kuma sanye cikin fararen canvas sai da ta tsaya ta gama karewa gidan kallo sannan ta cire kafarta ta nufi getsin gidan ta kai hannu za ta kwankwasa ta ga getsin a buɗe sai da ta haɗi yahu sannan ta ture gate ɗin ta sa ta a ciki har ta kai entrance ɗin bata daina waye-waye ba ƙofar falon ta kwankwasa, sannan ta ja da baya tana jiran a buɗe zuciyarta ta ki tsayawa guri ɗaya har yanzu hannunta da zuciyarta rawar disko suke a lokacin bugun zuciyarta ya ƙaru gaba ɗaya gani da jinta da sauran abin da ya rage mata ta tattara su akan kofar ne cikin ƙasa da sakan talatin ƙofar ta yi ciki sannan fuska wani baƙin mutumi ta bayyana a gabanta duk da tsufan da ya baibaye masa fuska duk da tabo da alamun shan wahala da suka nuna a fuskarsa bai sa ta kasa ganin kamarta da shi ba kuma wannan kamar tata da shi ya isa ya amsa mata miliyoyin tambayoyin da ke cikin kanta zaune take akan sofa hannunta na dama rike da wani cup wanda ke dauke da juice din da abban nata ya bata idanunta ta daga ta kalli abba suya da ke zaune gefenta yana murmushi ta goge kwallon idanta sannan ta aje cup din hannunta abba na ta kira farin ciki farin suya ya amsa na mu kaunar abbanta Shi kansa ya kasa gaskata cewa wai wannan isa ce zaune a gabansa, tana kiransa da sunan abbanta. Bai taɓa experiensin abu kamar wannan ba, ko dan ba shi da dako ɗaya ne oho. Abba me yasa? Ta tambayi abin da ke makale a ranta, tambayar da ta kwana da ita jiya, sannan ta waye gari da ita yau. Su yaye sun koyar da kansa. Ban sanya za ki ɗauki zantakan da zan faɗa miki a yanzu ba, amma ni dai na san cewa dole na faɗa miki gaskiya. Dina, Tayab a gaba shine mahaifinki na zahiri ba, mahaifinki na gaskiya ni ne nan. Gaba ɗaya abubuwan da Zayya ta aikata da waɗanda take kan aikatawa yanzu ya feɗe mata. Tun da ya fara Dina ta shiga zubar da hawaye, kuma ba su tsaya ba har ya kammala. Daga ƙarshe ma sai ta koma kuka mai sauti. Me yasa Momi za ta yi mata haka? Me yasa Momi za ta zaɓi samar da ita ta ƙazantacciyar hanya? Me yasa Momi ta ɓoye mata wannan gaskiyar? Me yasa Momi take haɗa ta da Tayyab a ga a matsayin mahaifi? Me yasa Momi ta raba ta da soyayyar uba? Me yasa Momi take son cutar da kowa na a gaman ashe duk wa'annan abubuwan da take yi ita ba 'yar kowan kowa ba ce ce yadda aka haife ta ba tare da aure ba ashe ita ba kowan kowa bace ce yar gidan wanda take saba wa Allah ta hanyar shirka ashe ita ba kowa bace ce yar gidan dan ba ganin kukan da take sa suya matsawa kusa da ita sannan ya dafa ta kuma yana dafa ta ta juya ta fada kirjinsa sannan ta rungume shi da karfin tsiya tana jin kamar ta koma cikinsa da huta suya ya daga kansa hawaye na sauko masa ya ɗora hannayensa akan bayanta yana shafawa cikin rarrashi Salami. Zaune take a falo tana rubutu a cikin littafin Islamiyyarta. Kasancewar yanzu zamanta a gidan ya miƙa. Ta riga da ta saki jiki da 'yan uwanta saboda ma ta nuna mata soyayya kamar innata. Kuma sai yanzu ne take jin cewa rayuwarta ta fita daga cikin duhun dajin kaddararta. Sannan ta shigo cikin haske mai dauke da ni'ima da kuma sake idan mai kallo. Duk ranar weekend tana zuwa ɗaukar lesson a wata senta. Dan har sabuwar ƙawa ta yi mai suna Nadia. Wadda Al'amin ya sanar mata da cewa kanwa abokinsa ce wato Abdurrahman. sannan ga boy da shi ma suke tafiya tare wasu lokutan kuma da ranar sati da yamma tana zuwa islamiyya karatunta take hankali kwance ya al'amin da ma sun cire mata kewar kowa da komai Jan abu na taɓa ƙafarta daga ƙasa yasa ta sunkuyar da kanta ta ga menene ta zabura tana ɗauke kafarta daga ƙasa ganin bulbuwan yana share wurin da zamanta a gidan ta kasa sabawa da su don hata da kiyara ma tsoronta take ji da farko idan ta gansu guduwa take yi har dai tana zargin ko a cikin jirgin sama jannati take rayuwa a hankali a hankali ta fara sabawa da kiyara amma su bulbo kam har yanzu tana dan jin tsoron su farin gilashin ta wanda film ɗinsa ke ɗauke da ship ɗin square ta gyara sannan ta ci gaba da rubutunta kandi kandi ta jiyo ma na kiranta kasancewa yanzu karfi da yaji rafik ya liƙa mata sunan kandi babu wanda ke kiranta da sunanta na gaskiya sai a makaranta na'amma ta amsa tana ajiye littafin hannunta sannan ta nufi ɗakin ma sai da ta kwankwasa sannan ta shiga daga bakin kofa ta tsaya tana kallon ma da ke zaune akan duma alamun dai sallah ta idan ma gani ma ta daga kai ta dube ta sanye take da wani blue ɗin riga da wando na chiffon yard wanda ma ta siya mata a Khadija Kandi store mayafin kayan ɗaure a kanta karfe nawa yanzu Kandi ta daga kai ta kalli agogon da ke ɗakin ma sannan ta amsa da hudu saura to ya kamata ki shirya ki tafi islamiyya kar ki makara kanta ta gyada sannan ta juya ta fita ɗakin da ke kusa da nama ta shiga inda ta ɗauki jafin islamiyyar da ta saka ta ɗauki jakar da take tafiya makaranta da ita har ta fito sai kuma ta koma saboda ta lura kamar yau akwai rana da haka ta ɗauki sunscreen lotion ɗinta sannan ta fita a lokacin ma na falo da haka ta ɗauki littafin da ta bari a falo sannan ta yi mata sallama ta fita a balkoni ta tsaya ta shafa sunscreen lotion ɗin a fuskarta da kuma hannunta don wannan ƙalƙale fatar bata daina ba sai ma abin da ya ci gaba dubanta ne ya kai kan gate inda ta gabau ya shigo sanye cikin uniform din islamiyya shi ma yana ganin ta ya fara taɓe baki dan Allah kan ki cire fata ki jefar shi ne zai sa mu san cewa ke mai son kula da fatar ki ta galla masa harara sannan ta mai da sunscreen ɗinta cikin jaka zuwa kai mu tafi islamiyya ko tsokana ka zo ya girgiza kansa sannan ya ce ke din ce abu kaɗan ki shafa wannan ki shafa wancan a garin wannan gyare-gyaren sai kin je kin janyo wa kanki wani ciwon bakin kai sare ɗanyen ka na gobe da safe idan ba za ka je makaranta ba ni na yi gaba idan ka gama gulma ka, sai ka biyo ni ta kai ƙarshen magana tana raba shi ta wuce ya bi ta yana ci gaba da tsokanarta amma ita sai ta yi masa banza ta so lawa karatunta suna tafe shi ma kuma ganin hakan ya sa ya kyale ta har suka kai makaranta inda kowa ya wuce ajin su. Dina kuka take tun ƙarfinta yayin da take tsaya a tsakiyar ɗakinta, halinta na damar rike da kwalbar poison. kallon kwalbar take tana tana da irin munanan ayyukanta da ma wanda mumi ke kan aikatawa gaba ɗaya damuwar abin da take yi wa yaran a gane yake so ya kashe ta da ranta da haka ta yanke hukuncin kashe kanta dan da a ce tana da iko a yau da ta sauya uwa sai dai ko kaɗan bata ga laifin abbanta ba saboda a yanzu shi ya riga da ya zubar da makamansa ya mata alkawarin tuba to ko Allah muna masa laifi ya yafe mana wace ce ita da za ta kasa yafe masa amma ita mumi ba ta da niyyar tuba sai take ƙara ganin bakinta Bakin gadonta ta samu ta zauna, hawaye gaba ɗaya sun ba sun jike mata fuska. Ji take yi ina ma ba a halice ta ba a duniyar. Kwalba poison ɗin ta aje, sannan ta ɗauki wayarta, kai tsaye lamba safe ta nema. Haka kawai ta ji tana son yin magana da shi kafin ta mutu. Ba ta so ta mutu ba tare da ta faɗa masa ba. Duk tarin mutanen duniya, safe kaɗai take so ta sanarwa da cewar za ta kashe kanta. Ko kafin ta aika masa kira sai da ta tsaya ta tsara nan basa ido. Kamar mai haddace lambobin, sai da ta daure sannan ta aika masa kira. bugu uku ya ɗauka da sallama, amma ita sai ta kasa magana, ta fashe da kuka, tana rufe bakinta da ɗaya hannunta da bata riƙe wayar ba. Daga ɗaya ɓangaren sef da ke zaune cikin mota ya nemi gefen hanya ya faka ta, sannan cikin nutsuwa ya farta Dina, are you there? Ta gyaɗa kanta kamar wadda aka ce sef ɗin na tsaye a gabanta ne. Sannan ta ɗora hannun nata a gefen kanta da ke sara mata, kamar zai rabe biyu. Saifuddin Mas'ud Aga, na'am Dina, ya amsa cike da zaƙo jin abin da ya saka ta kuka. Me ke damun ki Dina? Dina ta girgiza kanta, hawaye na ci gaba da sauka akan tagwayen kumatinta. Safe na gaji da duniya, I want to die safe. Dum Safe ya ji kunnansa ya masa. Abubuwa biyu ne suka saka kwakwalwarsa ta daina aiki na wasu sakanni. Na farko, yau ta kira sunansa kawai. Babu cikakken sunansa da ta saba kira, sai kuma zancen mutuwa. Dina kina ina? Ya tambaya hankalinsa na neman tashi. Dina ta rintse idanta. Babu amfani idan ka sani. saboda ko da ka sani a sanda za zaka karaso zaka same ni a mace na haka ina so ka bawa ahalinka haƙuri ka ce su yafe min duk da laifukan da na yi musu da gudu sai ya fige motarsa yana faɗan dina kada ki aikata kar ki dina ta bude idanta tana girgiza kai i'm sorry safe daga haka ta kashe wayar ga baki ɗaya sannan ta bude kwalbar poison ɗin kai tsaye ta tattale ta a bakinta wucewa sakan ɗaya biyu uku St. Nicholas Hospital Gashi ka je ka siyo wannan allurar. Fadin wata nurse tana dankawa Abba suya wata takarda da ke dauke da sunan wata allura. Saurin warshe takarda yi a hannunta sannan ya fita da gudu ya nufi famasi. Cikin abin da bai wuce mintuna uku ba dawo dauke da allurar. Nurse ɗin ta karba a hannunsa sannan ta koma ɗakin da Dina take kwance a ciki. Abba ya samu wata kujera can kusa da kofar ɗakin ya zauna. Gumin tashin hankali dai ya jike masa fuska. Tun a lokacin da Dina ta bar gidansa hankalinsa bai kwanta ba, kuma sai da ransa ya raya masa cewa za ta iya aikata wani mummunan abin. shi yasa ya bi bayan ta zuwa gidanta, kuma kamar mai cike da masaniya. A san da ya je gidan nata sai ya same ta tana kwankwadar ruwan poison. Bai yi wata wata ba gurin sada ta da asibiti, saboda a halin yanzu baya son ya rasa isa ɗaya da yake da ita a duniya. Za ka iya shiga ka duba ta, saboda ta fita daga haɗari. In fact, za ku iya tafiya. Murya wani likita ta katse masa tunani, da haka ya miƙe da sauri yana bin likitan da ya fito daga ɗakin da kallo. Maimakon ya shiga ya duba ta, sai ya zaro wayarta da ya ɗauka ɗazu, ya buɗe waya yana duba sunan wanda ya kamata ya kira a gaman shan. Ganin safe shine mutum na ƙarshe da ta yi waya da shi, ya sa ya kira sef ɗin. sef da tun bayan gama wayarsa da dina hankalinsa ya tashi, wayarsa ta shiga ruri. Amma bai ko kalle ta ba ballantana ya ɗaga, saboda tashin hankalin da yake ciki a yanzu ya fi gaban misali. Shi yanzu a ina zai iya samun dina, saboda ya san bata a gaman shan. Kuma shi bai san gidanta na Usafa don Estate ba. Jin wayarsa na ƙara ƙara a karo na uku, yasa ya dubo fuskar wayar. Ganin sunan Dina ya fito kan sikirin ɗin, ya sa shi saurin taka birki har yana bugar mota da ke gaban tasa. Ya ɗauki wayar hannunsa na karkarwa, sai dai me, maimakon ya ji muryar Dina, sai ya ji muryar wani gardi. sef a gane, sef ya rintse idansa, yana sauraron mutumin ya ce masa ya tsinci gawar Dina a bakin hanya, ko kuma ya ce masa shine wanda ya take ta da mota, ko kuma, ko kuma, ko kuma. Tarin tunani ya cika masa kwakwalwa, shi dai tsoronsa ɗaya kada a ce masa Dina ta mutu. Eh shine ya amsa yana buɗe idonsa. A lokacin da mai motar da ya daka ya fito daga motarsa, ya nufo motar sef ɗin yana ta bala'i, amma sef bai bi ta kansa ba. Shi dai kawai so yake ya jiya aka yi aka haihu a ragaya. Masu sauraro, ku yi haƙuri mu da sa'aya a nan, sai mun haɗu da ku a kashi na gaba. Ku kasance tare da Pinkish